الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon sake haɗuwa domin ci gaba da karatun littafinmu na attafsaratu fi ulumil Qur'an kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin wanda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na goma sha uku wanda kuma ya kawo mu ga ƙarshen almabahasu sabi'u <clears throat> mabincika ta bakwai mai bayani game da asbabun nuzuli wannan mabincika ta bakwai da muka kammala a darasinmu na sha uku da ya gabata tana bayani ne game da mawarin saukar alƙur'ani sanin mawari na saukar ayoyin alƙur'ani ko surorin alƙur'ani mai girma inda muka kawo ƙarshen wannan mabas daidai shayi na ashirin da takwas wanda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala a yau in Allah ya yadda za mu hara harkon darasinmu na goma sha hudu daidai harkon shahi na ashirin da tara inda malam ya rubuta almabahasar sani a samin mabincika ta takwas jam'ul ƙur'anil karim haɗa alƙur'ani mai girma kina yanzu wannan mabhas na takwas da muka shiga a yau a daidai shahi na 29 babban abin da za mu sama ciki na bayani ko bayanai shine wada aka haɗa alƙur'ani mai girma bayan alƙur'ani ya kasance yana a rarrabe a wurare mabambanta malam ya ci gaba yana cewa jam'ul qur'ani hada alqur'ani yutlaqu taratan wata rana ana aiwatar da wannan kalima ta jam'ul qur'an wa yuradu bihi hibzuhu sai ainuhi da cewa jam'ul qur'an ana nuhin har da ci alƙur'ani wata ƙa'iduhu da kuma taƙaice alƙur'ani kamar a yadda malamin rubuta fi dore a cikin zukata an ce jam'ul ƙur'ani amma wani lokaci abin da ake nihi shine har da ci alƙur'ani da da alƙur'anin da taƙaice shi a cikin zukata ta hanyar har da cewa kamar wada wannan baiwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya lamunce yinta ga bayinsa ta hanyar ba su dama har da ce wannan littafi na Allah na Alƙur'ani, wanda al'amari ne mai sauƙi ga wanda Allah ya sauƙaƙa ma. wanda za ka samu dukkanin wasu littafai da ake karatu babu wani littafi mai sauƙin harda irin alkur'ani da ka gwada za ka gane haka gaskiyar faɗin Allah ta'ala ta tabbata walaƙwadi yassar na alƙur'ana lidikri fahal min muddakir Allah haɗiɗa ma yake ya sanar da cewa ya sauƙaƙe alkur'ani ga masu karantawa da masu haddatawa Allah yana ta yi ina masu iyawa wanda alhamdulillah iyan jama'an musulmi suna bakin ƙoƙarinsu wajen haddata alƙur'ani wanda ba ƙaramin alkhairi na ba a cikin al'umma samun akwai mahardata alƙur'ani. Malam ya ce, wa yutlaqu taratan wani lokaci kuma akan ambaci jam'ul qur'ani wa yuradu bihi kitabatuhu fi suhufi sai ainihin rubuta shi alqur'ani a cikin takardu wasu da kuma taɗurra ya zama gaya nan an rubuta ga takardu kamar wada rubuta alƙur'anin ya kammala ya cika hamma ga alƙur'anin nan ga mu? a gidaddajinmu da ofisoshinmu da shagunanmu da sauran duk inda muka samu kanmu muna tare da kwafi-kwafi na alkur'ani wanda yake cike kammale وجمع القرآن بهذا المعنى الثاني هذا القرآن مجرما دوانا biyu. تبيو مر بأطوار ثلاثة ya shuɗa da zamuna ko lokuta guda uku. Haɗa Alƙur'ani ya shuɗa a kan zamuna guda uku. An samu zamani na farko, sa'an na biyu, sa'an nan na uku. na ɗaya daga cikin zamuna guda uku da haɗa alƙur'ani ya shuɗa a kansu. جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن أزامن رايوة شباب منزو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wannan malam yana lissafa mana ne da kidan ya mana sannan daga baya zai ɗauki kowane guda daga cikin ukun nan ya fayyace mana bayani saboda mu ƙara samun fa'ida cikakka bayan sanin cewa an haɗa alƙur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na biyu, jam'uhu fi ahadil khalifatil awwal haɗa alƙur'ani a zamanin khalifa ta farko, kamar mai tambaya ya yi tambaya yana son ya san wane ne khalifa na harko sai malam ya ce abi bakar ni siddiq radiyallahu anhu kenan a zamanin abubakar Allah ya ƙara masa yadda ma an haɗa alƙur'ani sai na uku daga cikin zamuna na haɗa alƙur'ani jam'uhu fi ahadil khalifati talifa haɗa alƙur'ani a cikin zamanin khalifa na uku wanda shine Uthman bin Affan radiyallahu anhu wa arda kenan alƙur'ani ya samu zamuna guda uku na haɗa shi da daidaita shi da kammala shi da zama babu wani abu da aka jira ko dako ga shi alkur'ani bayan mu karanta mu fahimta mu yi aiki mu riƙe shi matsayin abin yin ibada ko bauta ga Allah ta'ala wa sanatakallamu takallamu an kulli jam'in minha da sanu za mu yi magana akan kowane haɗawa ta alƙur'ani daga cikin waɗannan zamuna guda uku da aka lissafa, mu nina. halin kasancewar mu muna masu bayyana isahu keɓance-keɓancensa da haɗa alƙur'ani ya keɓanta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka da haɗa alƙur'ani ya keɓanta a zamanin abubakar radiyallahu an haka abinda hada alkur'ani yake banta a zamanin Usman bin Affan radiyallahu an wa mumayyizatuhu wa mumayyizatahu da kuma abubuwan da suke bambancewa tsakanin hada shi a zamanin annabi da a zamanin abubakar da a zamanin Usman wal asbabal ba'isa alaihi da kuma sabubba ko mawari waɗanda suka kai ga yin haka. To sai malam yace ce, Jam'ul Qur'an, haɗa Alƙur'ani mai girma, bi ma'ana hifzuhu fi sudur, inda yake da ma'anar har da ce shi a cikin zukata wanda dama can inda muka yi to ya yi bayani ana cewa jam'ul Qur'an amma ma'anarsa har da ce shi da kuma taƙaice shi a cikin zukata to sai ya fara bijiro mana da shiya kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya kasance yanzilu alaihi alquran alƙur'ani yana saukowa gare shi Allah ya aiko da alƙur'ani zuwa gare shi ta hanyar Jibril fa ya ƙara'uhu ala sahabatihi idan Allah ya aiko ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alƙur'ani to shi kuma annabi sai ya karanta ma sahabbansa ala ta'udatin wata mahulin ala anan tana da ma'anar ma'a kenan sai ya zama ma'a udatin maimakon ala udatin amma kuma dole ga ka'ida ta alhaddu imla to dole a bar shi haka nan ala amma a san yana da ma'anar ma'a ala udatin tare da lallabawa wata mahulin da kuma jinkirtawa da sassabtawa a lokacin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karanta masahabbai to yana lallaba musu yana lallaba musu kuma yana yi musu sannu sannu ya lallaba ya karanta sannu sannu wanda wannan shi ne ɗabi'ar mai koyarwa ma ko a yau idan kana koya ma ɗalibai ma waɗanda suka shiga karatu fari a farko misali kana karantar da su suratul ma'un idan ka to kace ka yi isti'ara da basmala ara'aita alladhi yukadibu bid-din alladhi yad'u al-yatim to an ka karanta mai da sauri sai ka ce yad'u kai ka hidda wannan shadda shi kuma sai ya ce yad'ul don kai sauri dan wanga ko cikin manya makaranta za ka ga wurin ya da ɗin ga mai yawa don haka suka ciya ba kalla lazi ya da'ul ya tima maimakon ya du'u tun da ka diba bisa ga ainihin akwai shadda mai nuna ainihin guda biyu na ya du'u ya du'u idan ka yi ma yaro haka kana yi kana kwankwanwa sai ka ga ya haɗi lahiya to wannan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi lallaɓa masahabbai Yanayi musu sannu-sannu me yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake musu haka kai ya hafazu lafzahu don ɗai su kiyaye lafazin alƙur'ani su saurara tun da su larabawa ne sun san abin da yake waɗi to su kiyaye lafazi su kauce ma mai da sa'un sinun ko su kauce ma mai da sinun sadun don ma'ana za ta canza ta annabi sallallahu alaihi wa ya lallaba masahabai wajen ƙoƙarin karanta musu alkur'ani idan ya sauko masa don ɗai su kiyaye lafazinsa bayan sun kiyaye lafazin wa ya fahimu ma'anahu kuma su fahimci ma'ana alkur'ani kaga kenan dama shi karatun alkur'ani yana buƙatar kiyaye lafazi na alkur'ani sannan kuma akwai buƙatar fahimtar abinda mutum yake karanta in son samu ne ya kamata a ce dukkan mu al'umman musulmi duk wanda ya kai gwargwadon ya yi sallah to ya san fassarar surar fatiha duk wanda ya zamana ya kai matsayi ne ya sallah to ya san akalla fassara na surar fatiha wanda zai taimaka akan rashin yin dolge wurin karanta ta amma rashin sanin ma'anar sai ya sadu yadda mutum ya karanta shi bai damu ba iyaka dai almuhimmu yana yin karatu to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wakacin da Allah ya saukar masa da alqur'ani ya karanta musahabbansa alƙur'ani ya lallaɓa musu ya yi musu sannu-sannu don su kiyaye lafazin alƙur'ani su fahimci ma'ana ta alƙur'ani wanda abu ne mai muhimmanci kiyaye lafazi da kuma fahimtar ma'ana wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin tabbata a gare sa ya kasance shadidal inayati mai tsananin kulawa annabi yana kula kula mai tsanani bi hifzil qur'an da kiyaye alqur'ani wa talaqqufihi da kuma wato ainihi tsatsaga shi ko haɗe shi ko sanya shi in yana koyar da su to ya diba ya suke alƙur'anin yake shiga cikinsu kama kana tsatsaga wani abu cikin wani abu ya yake shiga cikinsu ɗin ya suke kiyaye shi hatta ya bluga min shiddati inayatihi bihi har ya kai saboda tsananin kulawar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi da Alƙur'ani, wa yi alaihi da kuma kwaɗayinsa a kan alƙur'anin da koyar da alƙur'ani annahu kana yuharriku bihi lisana sai annabi sallallahu alaihi wa ya kasance a lokacin da jibril yana zuwa yana karanta masa alƙur'ani sai ya zama shi yana motsar da harshensa ka da jibril ya haɗi shi ma da ya haɗi da jibril ya haɗi da ya haɗi istijalan don ya zama ya yi gaugawa fi hibzihi a cikin kiyaye shi amma sai Allah ta'ala ya hutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala to harrik bihi lisanaka lita'jala bih kada kai ta gaugawar motsa harshen ka da karanta shi cikin hanzari don ɗaya ka har da ce sanuƙuri'uka falatansa da sannu za mu karanta maka kuma idan an karanta babu magana cewa kamanci abin da aka karanta maka salibu yakan yi gaugawa wajen ainihi karanta alƙur'anin domin kiyaye shi wa hashiyata an tafallata minhu kalima kuma yana yin haka ne don jin tsoron kada wata kalima ya zama ta kubce ga yadda jibril ya karanta mai ya zama wata kalima ta kubce shi yasa yake yin gaugawa amma da Allah ya hutar da shi shikenan ya san da an karanta mai kuma ya riga ya gane sai ma Allah ya kimsa masa alqur'anin wa ma zala kadhalika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai gushe ba kamar haka fi fi hali akhazil qur'ani fi hali akhazihil qur'ana a cikin halin kasancewarsa yana mai karɓa alƙur'ani min jibril daga jibril lokacin da jibril yake zuwa yana kawo masa alƙur'ani shina karɓar karantarwa daga bakin jibril hatta ɗama'anahu rabbahu sai da ubangijin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya natsar da shi wa wa'adahu yi masa alkawali ayya yahfazahu lahu fi sadrihi cewa zai kiyaye masa alkur'anin zai tsare masa alkur'anin a riƙe mashi shi a cikin zuciyarsa wa ayyu quri'a wa sai zamana yana karanta mai lafazin nashi jibril ya karanta masa lafazin na Alƙur'ani. amma Allah sai ya ɗai da Alƙur'ani a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa himahu ma'anahu bayan haka kuma sai Allah ya fahimtar da annabi ma'anar abinda aka tsaidar masa na Alƙur'ani a cikin zuciya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratu a alkiyama la tuharrik bi lisanak kada ka motsar da harshenka da shi alqur'ani lita ajala bih don kai gaugawa da shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana haƙiƙa hada alqur'ani da karanta alkur'ani yana a kanmu za mu haɗa alkur'anin za mu karanta a alkur'anin ma'ana Allah zai sa jibril ya zo ya karanta masa fa'iza ƙara'nahu bai ƙur'ana idan muka karanta shi alkur'ani jibril ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙur'ana sai ka bi karatunsa in ya karanta ka bi shi a hankali summa inna alaina bayana sa'annan bayani na alqur'ani da fahimtar da annabi alqur'ani yana akan shi ubangiji subhanahu ta'ala, wanda ya kimsa masa ma'ana alkur'ani da fahimta alqur'ani da abinda alkur'ani ya kumsa da kuma tsaye sai a zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amma sahabatu ridwanullahi alaihim amma sahabbai yarda Allah ta tabbata a gare su faqad ja'alul qur'ana haƙiƙa sun sanya al’ur'ani, fil mahallil awwal a matakin farko ko a masauki na farko lokacin da Allah yake saukar da al’ur'ani kenan yatanafasuna suna yin rigangan rigangan fi himzi lafzihi a cikin haddace lafazin alƙur'ani wa ya kuna suna yin tsera fi fahami ma'anahu a cikin fahimtar ma'anarsa suna yin rigangan da tsera game da haddace lafazin alƙur'ani da fahimtar ma'anar alƙur'ani wa ja'aluhu sai suka sanya shi alkur'ani su sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam maslatahum suka sa shi maslatahum abin yin lallashi fi faragihim a cikin wuninsu ma'ana suna karanta alkur'ani da hankali sannu-sannu a cikin wuninsu wa muta abadahum fi lailihim suka ɗauki ƙur'ani abin yin ibada a cikin dare da rana suna karanta alƙur'ani a hankali suna lallaɓawa suna lallashi game da karatun saboda idan sun zo ibada da daddare sai abin ya zama musu mai sauƙi hatta laƙar kana yusma'ulahun har ya kasance haƙiƙa ana ji ga su sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi qira'atihi da karanta alqur'ani na mina na aka ji da wiyon ana jin wani sauti ana jin wani sauti idan suna karanta alqur'ani ka na hali. <clears throat> kamar sautin zizat zuma idan zuma ta jin faro kamar ta taso daga wani wuri ta nuyi wani wuri daga nesa ana jin sautin zizata. to idan suna karanta alkur'ani a lokacin da suke karantawa to za a fahimci suna karatu ta hanyar jin sautin zizar karanta Alƙur'ani din wato suna yi bil haƙƙi babu wani wasa a cikin aikinsu Allah ta'ala ya ba musu da cewa kanu ƙalilan minal layl sun kasance kaɗan ne daga cikin dare ma ƙwarai kaɗan ƙwarai wannan ma takidi ne na ƙilla kaɗan ƙwarai su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haja'ul suke kwana ba irin muna ba da sun kwanta shi kenan sai an yi kiran asuba ko sai rana ta yi a'a kaɗan ne ƙwarai suke yin kwana ko bacci wabil ashar kuma haka a lokacin jijji, hum yastaghfirun tunda suna halke, sai su kasance suna neman gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda kowane dare idan aka kasa ya ɗauki silisi Allah ta'ala yakan sauko zuwa sama ta kusa domin tambayar wane ne mai neman gafara waka neman arziki waka neman laya Allah yana bidar masu wannan to su kuma suna ƙoƙari a wakacin jijjihi wajen ƙarshen dare kenan sai su yi ta roƙon Allah gafara a lokacin da mala'iku za su sauko wayanda za su yi canjin aiki waɗanda na kwana tare da kai abin da ka aikata to za su yi ƙoƙarin komawa bayan ka yi sallar asuba su kuma wayanda za su zo su canje su su zauna tare da kai kamar da muke ganin ana yin canji wurin aiki masu aikin lahiya wanga bayyane yake wani da zarar karfe taran dare ta yi aiki ne ya dakata sai koma gida kwana shi kuma wani zai kama zuwa taran sahi wani ya zo ya karba Za haka su ma mala'iku suke yin canjin aiki wajen kula da mu kama da Allah ta'ala ya umarce su to su zaɓen manzan Allah a lokacin jijjihin nan to za su yi ta neman gafara wanda ma yin shafa'i da witiri ko kuma witiri in ka san baka kwana to ka kai shi ƙarshe ya yi amma wanda ya san zai yi kwana bai yi shi ba to ya yi abin shi da wuri kuma ya yi alheri da a rasa da yawa muna kwaɗayin mu samu ƙarshen daren sai mu kwanta idan musu rinjaye mu to idan mutum ya tabbata ido suna rinjayarsa to ya yi abin shi da wuri in Allah ya kaddara ya tashi to sai ya wata nafila kuma da ba witirin ba <clears throat> وكان اعتقادهم في اللفظ على التلقي والسماع وكان اعتمادهم dogaron sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance filhibzi a cikin kiyaye Alƙur'ani da suke yi na haddacewa ala talaqi akan karba wasama da saurare za su zo a wurin annabi wa sallam su karɓi alƙur'anin ta wace hanya ta hanyar saurare min rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi annabi sallallahu alaihi wa sallam idan yana karanta alƙur'ani yana yi guda guda mutarassila ba za annabi bai taɓa karanta wa cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kamar lokacin ana tahajjud ko sai ka ga wani in ya kawo fatiha ma sai ya share har ƙarshe sannan ya sheda to amma annabi sallallahu alaihi wa sallam aya aya bai hada aya da aya don haka kenan yana yi mutarassilan guda guda to shi yasa a e, su yan uwan mu waɗanda Allah ya ba lahiya da himma masu tahajjud kaga mai yawa in ka samu cin nasara wani gehe wani gehe kuma sai a jarabe ka babu inda an ka rubuta cikin littafan musulunci cewa dole sai an sauke alkur'ani wurin tahajjud babu eh, sun makara ma ta yassara ma aka min alkur'ani farilla kenan ha balle na fila to madadin a taho ya zamana a yi karatun na in da za a ce tahajjud da za a yi na tahajjud bakin suratul baqara kawai za a yi tahajjud har a kare shi kwana goma babu laifi to amma sai a yi ta gudu a yi ta karatu a yi ta kurarra a yi ta abubuwa wanda wasu suna son su sauke so biyu wasu suna son su sauke so guda ko kuma cikin tarawihi a sauke ƙurani cikin tahajjud a sauke qur'ani wanda ne sa laziman almuhimmu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta sun maqra ma tayassara ma'aka min alquran ka karanta abin da ya sauke dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa inna ma ilal imamu li yu'tamma ba a sa limami don komai ba sai don a koyi da shi to da su waɗanda ka jagorancin tahajjud za su yi ta batun ɗebo amma ba wai lalle ba ne sai sun yi abin da nika faɗi da za su yi ta batun ɗebo ololuwar ko sai an soke ƙur'ani a zaɓi surorin ƙasa tun da Allah yana sa jama'a na ta tahowa wani daga sauraren da zai yi matsayin makaranta take gare shi in mutum yana zuwa masallaci yana sauraren karatu ga malami Allah ya mai muwafiqa ya rike shi ya ko da ko bai san me aka ce ma idigami ba bai san izhari ba bai san ikfa'i iqlabi ba bai san idgamul mutamassilin ba amma ya iya zaka ga da yawa kana ana kana samun haka wani saboda tsare sallah da yake da zuwa masallaci sai kaga alhamdulillah karatu ne ya yi dama to da su yan uwanmu masu wanga kokarin sun yi wanga tunani ba wai ko ina ba wasu wurare dai eh kaga da an samu wata karantarwa ta daban to su sababban manza Allah sallallahu alaihi wasallam sun dogara ne akan har da cewa ta hanyar karɓa da saurare daga annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin wannan fa hafizal qur'anu jammun gafir fa hafizal qur'an sai aka samu ya hardace alkur'ani jammun gafirun adadi mai yawa kama an ce adadun kafirun shine jammun gafir an samu adadi mai yawa minas sahaba daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ga su suna saurare ga annabi su haddace lafazi su kiyaye ma'ana ga gungunsu da yawa sun haddace alkur'ani minhum daga cikin waɗanda na haddace alkur'ani akwai alkulafa'ul arba'a abu bakrin wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhum ajma'in waɗanda su hudu gaba ɗaya kowa ya haddace alkur'ani ya kiyaye lafazin sannan kuma ya fahimci ma'ana alkur'ani ina akwai at-tadabbur wa tabassur bisa ga abin da suke yi na karatu bancin su kuma wa huzaifa akwai huzaifa shi ma ya haddace alkur'ani wa salim maula abi huzaifa da salim wanda yake bararre ne na abi huzaifa shi ma ya haddace alkur'ani wa ibn mas'udin wa abu huraira wa ibn abbasin duk waɗannan gungu na sahabbai gaba ɗaya kowansu ya hardace alkur'ani ta hanyar saurarawa da suke yi da karɓa karatun daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ibn zubair haka akwai ibn zubair shi ma ya haddace alqur'ani wa wa gairuhum kathir wasu wayanda ba su ba na sahabbai waɗanda na haddace alqur'ani suna da yawa waɗanda su ma sun haddace alqur'ani kenan akwai adadi mai yawa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam waɗanda Allah ya yi musu muwafaka sun yi karatu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam sun haddace alƙur'ani a babban makaranta da babu irinta. qad warada haƙiƙa ya zo annahu qutila fi yaumin annahu ƙutila cewa wani al'amari yake an kashe fi yawmi bi'iri mauna ranar da aka yi wani yaƙi da ake ce ma bi'iri mauna an kashe sab'una min alqurra sai aka samu an kashe mahardata alqur'ani su saba'in kaga kenan musiba ta faɗo a cikin sahun musulmi saboda ko yau da duniya ta cika da al'umma aka ce ga mahaddata Alkur'ani saba'in an rasa su to ba karamin rashi aka yi ba bale wannan lokacin da a population na duniya a wannan lokaci in ka ba maino ne bai da wani abin a zo a gani wanda duk in ka tara su waɗanda suka musulunta ba su kai ko su miliyan guda ba mhm. ta wannan kenan sai aka samu wannan musiba ta kashe a aƙalla mahaddata alƙur'ani waɗanda su ba irin har da mu bace hakikatan sun har da ci lafazin alƙur'ani ba kure cikin karatunsu sannan kuma sun fahimci ma'ana alƙur'ani wanda sun haɗa abubuwa guda biyu kenan masu muhimmanci kiyaye lafazi da kuma fahimtar ma'ana ta alƙur'ani da sai malam ya sake ƙara da mu gaba Ya ce kitabatul qur'ani fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam can harko inda muka waro darasin mu a wannan al-mabhasu samin yi muna bayani cewa hada al-Qur'ani ya tara zamuna guda uku zamanin Harko, a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam zamani na biyu a rayuwar abubakar siddiq zamani na uku a rayuwar Usman ibn Affan radiyallahu an to yanzu ya sake dawo mana da bayanin zamanin harko yace kitabatul qur'ani fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam rubuta alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rayuwarsa ga qur'ani ana rubutawa nan kenan mai da martani ne da raddi masu cewa wai rubuta alkur'ani ma bid'a na wanda ya nuna ba su fahimta ba ba wai komi an kai bid'a na ba kamar yanzu misali wanga microphone da muka magana da shi ana karantar da mutane ta hanyar mukabbaratu South shi wanga microphone a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi sai a ce bid'a na ba cikin addini yake ba wasu kaya ne na daban abinda a shine abinda yake wato an zo da shi cikin addini amma laisa fiddin ba addini na ba sai yayi kama da addinin sai shi za a ce mabidi'a amma ba wasu abubuwa kamar yanzu misali gina ɗaki ko gida babu inda muka gani rubuce babban manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dole sai mun irin gida ne ko inda yayi kofar gida kenan yanzu kana da zabi bai cikin addini ka ce wai don gidanka ya kowa ce ta bibi arewa ko don ta bibi kudu ko yamma ko kana da zaɓi ya halatta wannan bai cikin abin da aka ha ko irin waɗanga abubuwa amma zai kaji wani zai ce to ai ko qur'anin ma bidiya na hada shi ai ba a hada shi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi to bai karanta na ba an hada shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam lam yaktabi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi annabi bai isu da har da alƙur'ani ba ganin cewa ga aƙalla mutum saba'in mahaddata an kashe lokaci guda to wannan annabi bai isu da ya zama a riƙe alƙur'ani cikin kai ba idan Allah ya kawo ƙaddara mahaddata ƙur'ani suka rasu duka to ina ƙur'ani amsa babu wa ikra'ihi li da yanda yake karanta ma sahabbansa Wai zai lahu da kuma yadda suke kiyayewa annabi bai ɗauki wannan ya wadatar kawai ba bal a'a jama'a ila zalika kitabatahu wa taqayidahu bis sutur sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada da rubuta alqur'ani da kuma da baibaice alqur'ani ma'ana kamar a rubuta shi ga wani abu fis sutur ga sadaruna na alqur'ani an rubuta ko dai ga bawon icce ko ga wata wata ko ga wani allo na ƙashi haka ko ga wata ƙanƙara. To sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haɗa da wannan. Wa kana lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuttabun. Annabi ya kasance yana da marubuta Alƙur'ani, ana ce musu kuttabul wahai. Idan wahayi ya sauko sai ya kira su, ya karanta musu sai su rubuta. yaktubuna lawahaya waɗanda suke rubuta wahayi daga cikin marubuta wahayin nan akwai Abu Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali waɗanga hulafa'ur rashidin dinnan guda hudu gaba ɗaya kowansu yana cikin marubuta wahayi da haka kenan kaga da gobe in ka ji wani ya ce ai rubuta ai hada qur'ani bid'a na ka san ya waɗi ne kawai bai sani ba Mhm. To, wa abanu ga wani ƙari kuma wanda ba waɗanga ba, suna ne abanu, wa Khalid, ibna Sa'idin, ‘ya'ya biyu ne da abanu da Khalid, su ma suna cikin marubuta wahayi, wa Muawiya bin Abi Sufyan, shi ma yana cikin marubuta wahayi, wa Zaid ibn Sabit, wa Ubay ibn Kabin, wa gairihim. da wasu wayanda ba su ba na daga cikin sahabbai wayanda yake marubuta ne fakana idza nazala ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min alwahyi shay idan wani abu na wahayi ya sauko ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'anar wannan jibril ya zo ya kawo masa sako da a ba'adan da a sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kirayi ba'adi ya kirayi sashi mai ya katubu wanda yake rubutu ba wai duk sai an kire marubutan ba da a ba da mai tubu sai ya kirayi sashen wani daga cikin marubuta fa ya amurahu ya umarce shi bi kitabati ma nazala kila ubayyu bin kab annai ce zo ubayyu rubuta abin da ya sauko tunda suna da yawa ga sun fari su goma sai ya umarce shi da ya rubuta wa irshadahu ila maudihi, kuma sai annabi ya shiryar da marubucin ga cewa to wagga ayar da ta sauko misali na kawai zambai ya ce to ka rubuta ta ɓangaren cikin suratun nisa'i wagga ayar da ta sauko ga inda take can sai annabi ya shiryar da shi marubucin ga wurin da zai rubutawa ruwiya an ibn abbasin ayo ruwaya daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu wa arda annahu qala Abdullahi bin Abbas ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance tsira da aminci su tabbata a gare sa idza nazalat alaihi sura idan wata sura ta sauko ma annabi da a ba mai ya sai ya kirayi sashen wanda yake yin rubutu faƙala sai ya ce ma shi wannan da zai rubutun da uha zihi surata ka aza wannan sura fi almaudi alladhi yuzkar fihi kaza wa kaza wurin da anka ce kaza da kaza cikin qur'ani to nan na za asawa ga sura na awurinta in ma ayata sai ce na awurinta da haka kenan kaga babu wani wanda adda hannu ga aikin alkur'ani ko hada alkur'ani da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda amrun na fiyun, shi annabi shi adda sila ga Allah ta'ala ta hanyar aiko masa mala'ika ga yadda za a yi da alkur'anin ga yadda za a hada alkur'anin to wannan kenan da haka kenan ta tabbata an haɗa Alƙur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda za mu ji cikon bayani to malam ya ce walam takun adawatun alkitaba muyassaratan walam takun adawatul kitabati muyassaratan kayan rubutu ba su kasance ana samun su da sauƙi ba fi zalikal waqti a wancan lokaci na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda muke da mashina na photocopy yanzu yadda muke da takardu ga sunan birdit da sauran abubuwan rubutu har sun yi mana yawa sannan babu su kaga kenan rubutun sai ya yi wahala sosai zalika saboda haka ne kanu su marubuta wahayi suka kasance yaktubunahu suna rubuta alqur'ani ala hasabi ma tayassara lahum gwargwadon da ya sauƙaƙa gare su Ɗirrika suna rubuta shi a kan watu, kamar ƙirgi ga fata ko agale min ga kamar in an yi layaba ana gyara fata a je mai taba a kawo masallaci to can baya inda adda wannan sulbin bayan an je mai ta sai a yi rubutu ga fata a aji raqa wal asab haka kuma ana rubutawa ga bawon dabino kamar in an ka falle rehin dabino akwai bawon da zai tasowa da shi mai haɗi ba wannan ka kabar shi ba tunda ta yi yan silile nan ma ana rubutawa bayan nan kuma ana rubuta shi ga al'akatab kama alluna irin allon nan da aka ɗebewa cikin dabba wanda in an ɗebe wani ƙashi na wajen kafaɗa sai a ce allona to shi ma ana rubu ana yin rubutun gare shi walla aqtab ko yawa sannan kuma ana yin rubutu game da wasu bawa na icce a katab kamar wasu kiraruwa wani bawan icce wanda ba wanda mun ka ambata ba shi ma ana rubutu a kan shi sannan ya kawo mana na gaba ya ce walle hafi ko haka na wallahaf ana yin rubutu ga ƙanƙara wadda take silili kamar irin ƙanƙara wadda ba mai tuli ba ƙanƙara mai kama da cingaro wadda an mai waɗi, ana samunta ita ma ana yin rubutu a kanta lokacin da alƙur'ani yake saukowa wa ƙida'ul adim da kuma guntayen hatu waɗanda ba a maje mai ba in dai an samu hatar da ana iya yin rubutu a kanta ita ma ana rubutawa a kanta ma'ana kenan a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa kayan rubuce-rubuce ba su da saukin samu don haka kenan idan Alƙur'ani ya sauko za a rubuta ne ga abin da ya sauƙaƙa. ga ƙanƙara an ka rubuta kamar dukin ƙanƙara walale mai haɗi ko ga fata wadda ila an je mai ta ko ga ɓawan dabino ko ga bawan ice ko ga duk abin da ya sauƙaƙa wannan lokacin to ta hanyar haka ne aka yi ta rubutawa ana tarawa ana ajewa to wannan kenan walam yanqud adahu sallallahu alaihi wa sallam zamani annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kammala ba cirata illa wal qur'anu maktubun face alkur'ani an riga an rubuce shi a kullu gaba ɗaya zamanin bai ƙare ba na annabi sallallahu alaihi wa sallama face an rubuce alkur'ani ga baki ɗaya bai ne dai gaban annabi kenan yanzu an rubuta alkur'ani kam gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka cewa wai a rubutu ba a haɗa alkur'ani a zamanin annabi ba wannan kure ne wanda ya ce haka bai yi al wata tabba ba bai bibi al'amura ba gaira annahu lam yakun majmu'an fi makanin wahid sai dai ba a rigai aka tara shuri guda ba amma an haɗa rubutu ne an kammala ya zama wa da muke rike da shi haka haka nan ne bai kasance din ba wala murattabil ayatu was suwar kuma bai zama an riga an yi tartibin ayoyi ba da surori amma ba wai wani na yayi umarni da cewa akai sura kaza wuri kaza ba akai aya kaza wuri kaza ba annabi ne yayi umarnin da rayuwarsa sahabban in aka saukar da alkur'ani sai ce to wagga ku kai ta wuri kaza kaga kenan sun san inda yace akai ko da umarni ne akai bi sababil wasa'il allati a kataba fiha da sababi na hanyoyi waɗanda aka yi rubutu game da ita yadda duk aka rubuta alkur'anin da za a haɗawa haka na an ka ɗauko an ka haɗa ba wai wani wani ya sa hannu ya ci gawa da za a yi ba saɓanin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walaysa ma'ana annahum kanu ya ghayra gaira murattabil ayat wasuwar. ba wai ana nihin su Zabai suna karanta alƙur'ani na bahar wace ba tare da jere jera ayoyi da surori ba can in sun kai harda a in annabi ya karanta da su a haddace abin na nan tsare kamar wanda can ma inda an ka rubuta yana nan duk da ba wuri guda yake ba yana can tsare sai malam ya ce ha shawa kalla Allah ya tsare su bal kanu yaqra'unahu murattaban sun kasance a suna karanta shi are hasaba ma a ƙara'ahun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wanda annabi ya karanta musu aka suke karantawa wa arshadahum ilaihi kuma kamar wada ya shirya su zuwa ga alƙur'ani da haka kenan yanzu ta tabbata alƙur'ani ya kammala gabanin Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan jerin surorin alkur'ani da ayoyin alkur'ani umarni ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda ka cewa a azawar ga aya nan a azawar ga sura can ba wani ya ce a yi haka ba duk an yi ne akan umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallam da alama kuma lokaci ya yi ko da kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala a abin nan lokaci ya yi inda ya kamata mu tsaya muna roƙon Allah ya muna muwafaƙa da dace sa ayyukan su zama dan bi ɗaya dashi insha Allah darasin mu na gaba shine darasi na goma sha biyar kuma za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa alba'ithu ala kitabatil qur'ani fi ahadin nabi abinda sababi ko mahari na rubuta alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك